Thank you. tare da shirin yau da gobe. Tuma sauraronmu a yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata wato tsangwamen matan da ba su haihu ba. Inda shirin ya mai da hankali kan irin kalubalen da mata ke fuskanta sakamakon rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwar. A yau kuma za mu mai da hankali ne kan irin matakai da shawarwarin da ya kamata matan su ɗauka domin samun mafita game da matsalar. Sannan za mu leƙa fagen wake-wake domin nishaɗantar da ku masu sauraron mu sai ku biyo mu don jin da shirin namu zai kasance. Sunana Rukayya Basha. To madalla. To kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata bakin namu sun hada da malama Maryam, malama Aisha, malama Nafisa da kuma malam Isa Indabawa sai kuma Dr. Adam Dawud. To za mu dora ne kan tambayar da na yi wa wato malama Nafisa na shin wasu irin kalamai take ji daga wajen jama'a sakamakon matsalar da take ciki ko kuma take fuskanta na rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa. gaskiya wannan kalubale da yake faruwa ko a faɗa ko ka a faɗa abu ne wanda akwai tsangwama a ciki akwai bakar magana a wani lokacin ma har ki ga kyamata kuma abin da zai fi baki abin haushi a cikin nan shine zaki ga wani lokacin yar uwarki mace hmm. wanda ita ya kamata tafi sanin matsalar ki. amma ita take samun take miki bakar magana misali ko wani abu wata zaki samu fa ko gidan biki na dangin mijinta ba ta son shiga saboda da ta shiga ne za a fara maganganu ana yar mata da bakar magana wasu ma ko kusa da ita ba su son zama suna ganin kamar laifinta ne wanda kamar yadda inda bawa ya faɗa in most cases zaki tara ba ma macen ke da matsala ba hmm. namijin ne amma sai a take gaskiya saboda wai wannan nasu ne kuma suna ganin ai ita ce mace hmm. ita auro ta aka yi don haka duk wani laifi da komai nata ne ba na ɗansu ba kuma wani lokacin abu na biyu da ya kamata in ƙara bayani akai kamar yadda inda bawa ya faɗa kamar ba kowane kes ne yake zama na ita ce bata da lafiya ba wani lokacin yakan zama kamar iska ɗin ne hmm. wani lokacin matsala a bangaren mijinta yake so abubuwa da dama ya kamata mutane su ringa dubawa a yi considering kafin ma a ɗauki laifi a baki yau a ɗauki mu ɗauki misali kun gama tsangwamarta maybe kun zo kun raba auren mm. ta fita ta bar gidan sai kuma Allah ya kaddara tana auren wani ta haihu me za ku ce mata kamar dai nan fara labarin ta wacan ita ma haka ne yawa to me za ku ce mata to kaga an shiga haƙƙin ta akwai abubuwan da mutane bai kamata su dinga bakar magana ko su tofa albarkacin bakin su kamar mm. aure da shi kan shi haihuwar da abubuwa da dama da mutuwa da sauransu wanda ba kai kake yi wa kanka ba ita ma in kuka tambaye ta ba so take ba tana so ta fita daga cikin wannan matsalar ita kanta bai kamata a ce kuma duniya gaba ɗaya sai ta zo a ta tsangwamanki ba wannan zai ja mata depression da sauransu da matsaloli kala-kala da dama. To a Malama Maryam in na dawo kanki irin waɗannan maganganu da mutane suke yi sakamakon wannan matsala da kike fuskanta shin wani irin matakai kike ɗauka domin ki ga cewa ke ma fa mutane su san cewa ba laifin ki ne. To ni dai gaskiya duk wanda ya zo yana min magana irin na haihuwa ko wani abu wani lokacin idan raina ya ɓaci na kan faɗa maka magana in ce to tunda dai ka kake ba da haihuwa ba ni mana ka gani in ban haifa ba ko dai wani abu mm. to ni dai har na san har cikin zuciyata ba wanda zai ce baya son haihuwa ko wani abu amma muna nan muna ta gaya wa Allah kuma ka san lafiyar ka kalau ba wani abu ne yake damun ka ba kawai dai lokaci ne akwai lokacin da kana zaune baka zata ba Allah zai baka kuma muna ta roƙon Allah Allah ya nuna mana wannan ranar haka ne to malama aisha wani irin shawara zaki ba wa mata ko in ce zaki ba wa al'umma da suke tsangwaman mata da suke fuskantar wannan kalubale to gaskiya shawarar da zan ba su shine ya kamata su rage wannan tsangwamar da suke wa mata saboda idan su ake wa su ma ba za su ji daɗi ba ko tasu aka yi wa ni abin ma yana bin mamaki idan wasu aka wata aka kawo musu za su yi mata amma idan aka kai suka kai tasu aka yi mata sai kika sun mai da abin kamar fada akan me za a yi wata su ya kamata a ce a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mace sai mace bai kamata a ce mace ce za ta yi wa mace abin da ranta zai ɓaci ba in namiji ne yayi wannan dama shi bai san filin tsin abin da mace take fuskanta ba an ran Allah dan annabi mata su daina irin abin da suke yi na tsangwamar matan da ba su da haihuwa tunda su ma ba zuwa suka suke siyowa ba Allah ne ya ba su da siya ake kowa zuwa ya ta siyo tunda kowa yana so Allah ne ya baki ni ma Allah zai ban insha Allah to malam inda ba na dawo kanka wani shawara ko kira za ka yi wa al'umma domin a rage wannan matsala da suke fuskanta na tsangwamin matan da ba su samu haihuwa ba to gaskiya abu biyu ne na farko da masu auren da dangin kowa ya ji tsoron Allah isan cewa ba kamar yadda Aisha ta faɗa ba a zuwa kasuwa a siyo akwai process da ake bi wanda in an yi aure ake samun su wanda ko ina ba magana addini ko al'ada iri ɗaya ne kuma a sani ba wanda yake bayarwa in kuka ga an samu Allah ne in kuka ga ba a samu ba Allah ne a fawwa Allah a bawa Allah lamarin sannan na biyu mutane su dinga zuwa tun farko su dinga zuwa tun ma kafin auren ko kuma bayan an yi auren a je a bincika a gani saboda akwai abubuwa da dama da suke kawo rashin haihuwa hmm. wani likita ne wani kuma maybe malamai ne addu'a suke bukata wani kuma ma eh, irin mutane masu maganin gargajiya akwai su da dama dinda da na gaggan su wani sun jeji sun nema kuma Allah ya bayar to mutum dai kada ya zauna hakan saboda in kuma kace ba za ka je ka shi dogaro da Allah ba wai ka tsaya kawai kuma hmm. abu bai faru ba ba haka yake faruwar ba kuma ba haka yake ba kai kuma kaga abin ya haure kuma ka kwanta a je ka ka nema domin ko da za ka kamar misalin mai neman kuɗi ne abin zai ce Allah kamar arziki kuma ya je ɗaki ya kwanta ba in ka san kana da larurar to tafi neman magani kuma duk mutumin da yake neman magani insha Allah zai samu warkarsa. Mm. To, dakta wani irin shawara za ka ba matan da suke samun jinkirin haihuwa ko kuma matan da ma ba su haihu uh, gaba ɗaya ba wani irin shawara za ka ba su domin su magance a wannan matsala na rashin haihuwa ko kuma na jinkirin haihuwa wanda kuma hakan ke jawo suke wato fuskantar kalubale daga wajen 'yan uwa da abokan wato arziki masha Allah idan ya zama na cewa mace an yi guje guje an tabbatar cewa kawai ba za ta yi haihuwa ba ba abu da za ta samu kanta damuwa har ya kai ga cewa ta kai ga galabaita har ta ga cewa ita ba mace ba ne ko kuma iyayen iyaye sun damu ta wajen miji ko iyayenta ko yan uwanta wallahi duk ba wani abu ciki al'amarin duka yana wajen ubangiji number one kenan ina amfani kin riga kin kokari ki san abin da ke faruwa kin yi kuma kin gane cewa lalle ba za ki yi to kin ga Allah riga sa ke kina ci wa'anda ya halitta ba za ki haifa ba sai ki hakuri ki dogara ga Allah in za ki iya kina da hali ko mijin kina da hali sai ku haɗa hannu yanzu na eh, ilimin kimiyya ta likitanci ta likita a likitance ya yi nisa sosai daga miyon kima miyon baki da miyon mijinki za iya sarrafa yadda za ku ya haihuwa saboda haka nan akwai yadda ake yi a taimaka ba dole da sai an yi jima'i ma ba yana da dai tsada irin wannan technology bai zo nan wajajen mu sosai ba amma akwai shi wanda kuma ake a nan wajajen namu in shi za ku iya yi mato sai ku yi akwai wanda mahaifan nata ba zai iya rike abin da mutum akwai sai a yi harvesting a cire kwai din sai a sa a test tube sai a samo maniyin mijin sai a sa a cikin test tube sai a kyankyasi kwan kuma su samu yaro so duk wanda akwai difi inda akwai problem akwai da ake bi a samu solution a samu dacewa kuma ana dacewa saboda haka nan ba abinda mace za ta damu da ce samson allambaran ita za ta shiga damuwa har ya kai ga cewa wasu shiga cewa suna ramewa ba su cin abinci wasu shiga depression har ya kai ga cewa sun samu wani ciwo ko cuta da zai da zai sa su galabaita su rasa ma gane a rasa ma kansu ko hawan jini ya zo ya rabke ta to duk wannan abubuwan bai kamata ba kuma mukan ba da shawara sosai a asibiti domin muka bincika muka gani muna faɗa musu gaskiya kuma muna faɗin gaskiya na yadda ba zai samu illa ma yanayin lafiyanta ba saboda haka nan ba abin da ya gagara illa a je asibiti a samu shawara kuma aka ba da shawara a bi shawara ba wani magana zuwa wajen wani boka ko a ce wani boka ya mata magani shi yasa ba ta samu ciki ba ko kishiya da ta yi mata magani ta ɗore mata mahaifa duk karya ne karya kawai ake yi su bokan nan suna muku karya domin mu da mun je daga ultrasound muke fara maka ultrasound muka gani za mu faɗi kuma za mu rubuta kuma za ki je wajen likita ma ya sake gaya miki haka ne so kin ga namu ba wani saddabaru ciki ko wani abrakadabra babu shi gaskiya za mu gaya miki kuma ko ina kika je a duniyar na haka ne ki je india ki je china ki je germany ki je eh, istanbul turkey ki je america ki je ingila duk ki je italy duk kije kije germany in dai muka riga muka ce gashi yadda yake ai ilimin likitanci a likitanci ilimin duk ɗaya ne ko ina kika jami'a muka ga miki anan shi za a ga miki bai canzawa saboda haka nan in ya faru sai ku haɗa kai da mu ku ji ta wani hanya za mu bi to likita saboda mu samu mafita tunda gashi ga da kace ga kuma yadda abubuwa ya nuna to ya kake ya zamu likita ni ma a samu haihuwa kuma gaskiya fi sabilillah maki kirka zuwa asibiti kan rashin haihuwa ke kadai wallahi shi ma yana da illa yana sake cikin damuwa sosai domin ai problem din haihuwa ba na mace ne kadai ba har da miji har da namiji sai ku je tare da mijinki kamar ni gaskiya bana maganin mace za ta zo mai magana infertility inganta ita kadai ta zo da mijinta saboda in ji abin da ke faruwa da kyau kuma ba da shawara da dukkan za su je su yi abin da nake so kuma da haka insha Allah ina ganin nasara a wanda suke zuwa wajena so in ma kika ga likita bai ce magana wai ki zo miji ko miji ki ce wa mijinki wai bai iya zuwa shi bai son zuwa asibiti kaza kaza ni ba na yadda if you are serious bring your husband in kuka zo da mijinki dan shi ma akwai akwai abubuwan da shi ma zai yi saboda a samu ciki ke ma kun zaki na samu ciki to in kika zo ke kada aka gaya miki ki manta ko kuma ki je ma ba za ki gaya mishi ba amma yana naka gaya mishi sai ki ga komai ya tafi daidai to na abin da kuma zan faɗi shine akwai rashin haihuwa da za ki ga mace ta haihu ɗaya amma sai ta kasa samu kuma to shi ma akwai wasu abubuwa da kan faru ko tana da wasu abubuwa da suka fito mata a cikin mahaifa ko fibroid ko kuma bayan da ta haihu in an yi cs ne akwai abin da ake kira adhesions sai inda in an kinkisa kwai yake daukan kwai zuwa cikin mahaifa don zajin za a kinkisa shi sai ki ga cewa su kuma sun narke ko kuma sun daɗe daɗe to dole sai a taimaka a buɗe su turu endoscopy ko kuma a yi a gyara shi wannan dai ta taba haihuwa muna kiran shi secondary infertility amma in ba ta taba haihuwa ba primary infertility to dukka muna da hanyoyi da muke bi mu taimaka a warware a samu a dace a samu ciki a kuma haihu Haka yake masu sauraro a yanzu kuma za mu dawo gefen wake-wake inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani shahararren mawaki wanda zai bayyana mana irin kalubale da nasarori har da kuma irin wato matakai da ya bi domin ya gaya ya cimma burin shi a fagen waka. To amma kafin nan ya sunan bakon namu na yau. To assalamu alaikum farko suna na al S usman wanda duniya ta fi sani da Auta M Sharif. To in ka ce auta M Sharif dan uwan Umar M Sharif kenan? Eh kusan dan uwa a musulunce kuma yaron shi almost shekara goma sha ana tare ana ta tafiya wuri da har yanzu kuma ina karkashin shi. Na fahimce ka uban ubangidanka kenan Umar M Sharif. Kwarai kuwa kamar yadda kika gani ga nan a cikin ofis din shi. To haka yake. To me ya jawo ra'ayinka ne kaga ya kamata a ce ka shiga harkan waka? Eh to alhamdulillah farko abin ya fara da sha'awa ne saboda ni na tsinci kaina ne a cikin ta ba shiganta ne ba saboda ba wai na shige ta da wayona bane da girman a'a tun ina karami shekara goma sha baya ina ga na yi kuma interest a firamare na fara shiga studio in rera waka to lokacin gaskiya abin da ya fara jira ra'ayi na akwai wani mawaki ana ce mai sadisi da sharifai mm. to lokacin ina jin waƙoƙin shi haka yana canza muryoyi ya yi waƙa nan ya yi waƙa nan to sai abin yake jira ina nake ganin kamar ni ma zan iya kawai sai in ɗauki waƙa wane sai in ce bari in yi murya shi sai in ɗauki waƙa wane ce ni ma bari in yi murya shi to a haka na faro sai na ga to ni ma bari in zauna in ƙirƙiri waƙa ta wata kaina kamar dai wasa hmm. haka aka faro abin haɗe zuwa yau To bayan ka fara da haka din wasu irin matakai ka bi domin ka ga cewa ka shiga cikin harkan tsundum ka gane kan kowane irin lungu da sako da ya kamata ka fara wakar. E eh to gaskiya matakin da na fara bi na farko lokacin bamu da nisa da studiyon akwai wani ana ce mai alibaiti duk wanda ya san tsofaffin mawaka na kaduna sosai yana ɗaya daga cikin wa'annan mawakan to yana da studio to ya zama mu kuma yara ne lokacin ba za mu iya zuwa mu je mu biya kuɗin da za a mana aiki ba ko me sai kawai in na taso makaranta sai in zo in zauna a bakin studiyon in an aike ni ne sai na biyo ta nan to kullum in zo dai in zauna haka har suka dan saba suna gani na haka a aike ni je ka siyo kaza je ka siyo kaza har ya kai ga wata rana ba zan manta ba ko wani makidi ana ce mai sagir yana cikin aiki ya leko ya ce a ah, auta kana nan kenan na ce wallahi ya ce to shigo cikin mana farkon fara shiga na studio na raye na shigo ciki na ga yadda ake kiɗa da mai to a haka dai ina son yi waka amma na ce to tun da an yi haka bari in tsaya in gaya abin yake in san meye harka take ciki to a haka kullum da na fito an saba na tafi filin kwallo ko na je shagon gem iya inda za a gani kenan tun lokacin ba waya bane a hannunmu to ya zama na an ma daina gani na a gida kawai ba a san ma inda za a gani ba kafin daga baya aka san ai lallai ga inda nake zuwa na. Mm. wanda daga nan wurin kuma wasu kalubalen suka fara faruwa kamar ne me zai kai ni studio wurin mara su ji kaza kaza kin san dai irin kallon da ake ma harka in ba wai ka shiga cikin ta ba to daga lokacin gaskiya an dan samu kalubale wanda abin da ba zan taɓa mantawa ba yanzu haka presently mahaifina yana cikin 3 month kenan da rasuwa hmm. Allah ya ji kanshi Allah ya mai rahama lokacin na dawo makaranta na fita na zo na tadda ya ɗauko jakana zai duba not dina hmm. da na yi a makaranta kawai sai ta da littafi na da waƙoƙi ne a ciki hmm. a rubuta to daga nan fa aka hana ni zuwa kalubale kala kala kala kala daga karshe da suka fahimci gaskiya ina son abin akwai abin a jikina muka zauna a matsayin su na iyayena suka bani shawarwari kan waɗanda suke ciki su kuma suna karatu ko yaya kakkace za ka shiga kai tsaye tsaya kai karatu hmm. kafin wani lokaci ka fahimci rayuwa take ciki yadda za ka iya rike kanka a kowane mataki mm. to hakan kamar dai ba zan bu ba kamar ba zan ba na ce kai bari da bi umarnin su kawai to haka na koma na ci gaba da karatu na har na zo na gama ina dai dan zuwa studio sama sama haka har na zo na je foli na gama diploma dan ina cikin studio na ga message na admission dina ma lokacin Allah ya yi dai sai yi karatun sai na goge saboda lokacin harka ita ce a gabana sai aka ƙara turo min text na ce kai ina ga alkhairi ne mm. barin je nuna a gida na je nuna na zo na tafi na je na yi karatun da to tun da na dawo kuma iyanan karatun ya tsaya iyana sai ga to na kai wani mataki ba matsala suka min addu'a suka samun albarka shine aka ci gaba kuma da fafatawa haka To a wani lokacin da ka ga cewa ya kamata a ce ka fara waka ta ya aka kai wakanka na farko eh gaskiya lokacin da na yi wakana na farko zan iya tuna ya waka take ma samtin lokacin ana da irin waƙoƙi na nishadi haka na irin da ya zama kiɗa ya fi yawa lokacin to sai na je nima aka min kiɗa ne wata waka 'yan matan zamani da samarin zamani ku yi casu na zamani lokaci naku ne iya abin da zan iya tunawa kenan a cikin waka kuma sai ya zama ne kamar yadda na gaya maki da farko yin ɗauko waƙa ne sai in sa ya in ce ga muryar mawaƙi ne sai in kwaikwaya sai in yi da muryar shi kafin daga haka na fara zama ni ma in ce bari in yi creating waka da yau da na fara creating da kaina komai na ba zan manta ba kamar waƙar biki ne hmm. lokacin na fara creating da kaina na zauna na rubuta ta na zo kuma na rera ta to ah, yanzu wannan waka tana kasuwa ne ita waka da ne ta farko eh. kai a iya amshin nan ma shi kadai zan iya tunawa ba yanzu bane abin gaskiya <laughs> to kenan da ni da masu waka za da ni da masu sauraro to da ni da masu sauraro za mu so mu ji shin wani waka yanzu za ka rera mana wanda kuma za mu ji shi a cikin rediyon mu eh gaskiya yanzu haka presently bai wuce one month ba na saki album mm. mai suna ke kadai wanda album din yana kowane platform duk inda kake za ka same shi akwai waƙoƙi sosai a ciki wanda yanzu haka presently ana kan ƙoƙarin yin wani album ɗin kenan kafin album ɗin akwai waƙar da na yi ta maman biyu to waƙa ta ɗan yi trending haka cikin ikon allah haka a manhajar tiktok haka da dai wurin mutane haka don wani lokacin ma sai a tare a ce an ji ta ma a gidan rediyo mm. to kin ga ta ɗan haura ta kai wani mataki kenan tunda kusan kafin ita wakar da zan ce gaskiya na yi an ɗan ji a gari sosai kusan ni ne wanda na fara zama na kirkiri irin wannan wakan duk wani mawakin da zai yi a duniya to yana bayana ne to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka rera mana wannan wakar miji to a waka akwai baitin da ya dan fufuta ina cewa kallon hoton ki ya fiye mini abinci da na kalle shi sai ya koren kunci dace na yi da miji a soyayya na ci riba na wuce a yi gori na samu mai haiba kallon hoton ki ya fiye min abinci na kalle shi sai ya koran kunci. masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne tare da wato muna hira tare da wani mawaki inda yake nuna mana ko ce ke bayyana mana irin kalubale da kuma gwagwamar da ya bi domin ya cimma burin shi na harkar waka. To yanzu bayan kalubalen da ka fuskanta a wajen iyaye da ka shiga cikin wannan harka ta waka wani irin kalubale ka fuskanta a cikin harkar? Eh to gaskiya abin na fara fuskanta kin san ko ina akwai kalubale farko ya fara daga ma wa'inda nake tare da su ne mutanen anguwa idan na yi waka na zo da ita lokacin ina zumuɗi sai a dinga zagawa ana cewa kai ƙarya yake ba shi ya wannan wakan ba ku kalle shi ba ya zai a ce murya shi ce wannan su kuma lokacin ba su san fahimci muryar waka daban muryar mutum naturally daban da wuya ka ji mawaki wai ka ji magana shi a fili ka ji ta yi kama sai dai a kaɗan ji in ka ji waka ka ce eh wani shi yayi waka to lokacin na samu wannan kalubalen har ya kai ga in na waka ma sai a dinga biyo baya na a zo studio wai da gaske wani shi ne wannan wakan aka zo kuma kan abokan zama su ma nan ma aka yi ta fafatawa su ma abokan zama nan za ka zo yana ga ɗaya daga cikin ƙalubalen da na fuskanta wanda yana ɗaya daga cikin abin da da ya ɗan kashe min gwiwa sai kuma na lura da duk abin da zaka yi rayuwa zaka samu nasara akwai kalubale a cikin shi lokacin na yi waƙoƙi sosai sannan akwai wayanda ban gama su ba waƙoƙi sosai suna da yawa hmm. wallahi hmm. wani abu ya ɗauke ni na ɗan yi tafiya na kwana biyu bana studio wanda dawa na ke da wuya na zonatar da waƙoƙin nan babu su duka an goge su yana ɗaya daga cikin kalubalen da gaskiya ba zan taɓa mantawa da shi ba wanda sun tafi kenan babu su har abada to kuma baka da su a rubuce da zaka sake rerawa a wannan lokacin eh gaskiya tun da nake waka ina ga bai wuce su biyu su uku kai ba zai kai su biyar ba wanda na rubuta waka na rera sai dai kawai ka shiga studio ka yi yawa in na shiga studio zan yi waka kan kasa. abu mai wahalan ban ba da kari ba amshi kenan an min kiɗa ko na yi in dai na riga na zauna to insha Allahu zan yi ta kawai to wasu irin nasarori ka samu cikin wannan harka to alhamdulillah gaskiya nasarori an same su sosai wanda ɗaya daga cikin wanda nake alfahari da shi shine masoya kana zaune za ka ga mutum ya kira ka a waya daga gari kaza ne wane ne eh shi ne mun ji waka ta kaza gaskiya wakan ta yi daɗi allah ƙara basira gaskiya a duk nasarorin da na samu na fi kallon wannan a matsayin nasara saboda wani maturu wasa za ka ga wasu daga saudiya ne kamaru like chad haka da kuma cikin gida ma najeriya mun ji waka kaza ko kuma wane ne ina son mu dinga gaisawa masoya dai hmm. gaskiya ina farin ciki da wannan idan na tuna abin yana kara mun kwarin gwiwa duk ya fi mun nasarorin da na samu na kuɗi ko na sanin wasu jama'a manya haka gaskiya na fi kallon wannan matsayin babban nasara hmm. Hmm. to a ƙarshe wani irin shawara za ka ba wa matasa 'yan uwa eto matasa yan uwa na cikin harkar industry duka dai har da matashin da yake da wato burin shi ma ya ga ya zama mawaki eto gaskiya abu na farko rayuwa ta riga ta canza komai ya riga ya zama sai da kuɗi ake yin shi at least ka zauna ka ce ita kadai za ka dogara da ita ba lallai ta rike ka a matakin da kake so ba saboda ita kamar gona ce waka za ka yi ta zubawa ne sai lokacin da abin girbin ya yi tukuna za ka girba yanzu da ka zo allah ya sa waka kaɗai ta fita kai suna su jama'an gari a wurin su kai sabon mawaƙi ne amma kai kuma da za zo a tambaye ka za ka ji mutum ya kwasu shekaru da dama yana yi kafin ya kai wannan matakin to lallai koyaya mutum ya rike sana'a koyaya kai karatu ko ba don kai aiki ba don mu'amala da mutanen da za ka zauna tare da su ya zama na a ce kana da business ɗin da za ka samu a can sai ka zo ka zuba a cikin ita harkar da kake ganin allah ya baka baiwata mm. a haka a haka a gaji tana da cin rai akwai cin rai sosai don ni duk wanda bai taba ji zai daina waka ba wata rana gani nake bai ma shigo harkar ba amma da harkar da kake nusuri in dai baka taba ji wata rana kai ka ma haƙura da ita ba to baka ma shigo ba amma dole in dai ka shige ta da gaske sai ka ji wata rana ma ka ni na ma haƙura da harkar nan saboda challenge akwai su sosai sosai to wannan kai ya kashe ma gwiwa ka dage ka dage insha Allah akwai nasara to a ƙarshe wani irin waka za ka yi domin ka rufe mana wannan ah, tattaunawar da shi to akwai waƙar da ta cikin album dina da nake cewa ke kaɗai a ruhina ba canji fassarar mafarkina za canza sunana sunanki ya zamto a haɗa shi da nawa iya ke kaɗai a na ba canji fassarar mafarki na za canza sunana sunanki ya zamto a haɗa shi da nawa ke ce sanadin komai kin canza dukan komai in kalle ki da maimai kin wuce su da komai in an zo batin kyawu ba baɗinin ki ake gani wa zai ga zahirin ki inda ni da suna na fita da sauraro ko wata mata zan horo kan yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan tattauna da muka yi da bakonmu a cikin wannan zaure inda ya bayyana mana irin gwagwarmayar da ya sha har ya kai wannan mataki da yake kai da fatan kuma kun ji daɗin tattauna da muka yi da shi da wannan nake cewa masu sauraron mu ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ni ya bashi ke muku fatan alkhairi har kullum peace salam to jama'a masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo karshe a madadin wakiliyar mu Rukayya Basha da dukkanin bakin